بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka kuma a yau ah, laraba 29 ga watan zulhijja a shekara ta 1438 kenan ta kan yi yau ta zama ita ce ya zama yini na ƙarshe na wannan shekarar gobe kuma ya zama yini na farko na sabuwar shekarar musulunci mai alfarma sarkin musulmi ya ba da umarnin cewar yau a tashi a duba wata domin a tabbatar da cewar shin gobe tana cikin sabuwar shekara ko kuwa har yanzu mana shekara ta 1438 allah ta'ala ya albarkace mu baki daya ah, za mu tashi a darasi na takwas a cikin wannan littafi mai albarka littafin nukaya littafi na an littafi na an littafi ne na imam sayuti da ya wallafa shi domin waɗansu ilimi guda goma sha hudu a cikin ilimin a cikin su ne annuqayatu fi arba'ata ashara ilman littafi na annuqaya da ya shi a cikin ilimi goma sha hudu ilimi na biyu a cikin wannan littafin shine ilimin tafsiri to kuma wannan ilimin tafsiri shine aka tsako aka ɗauko shi tantakas muke karanta shi Allah ta'ala ya amfana da mu baki da al-imamu rahimahullahu azza wa jalla yace nau'uka na ilimin tafsiri bayan muƙaddima nau'uka ne guda 55 ya ce 55 din nan guda goma sha biyu suna da alaƙa ne da saukar alƙur'ani mai girma sannan kuma guda shida suna da alaƙa ne da isnadi ina fata muna jin wannan da kyau suna da alaƙa da isnadi to masu alaƙa da isnadi mun yi guda hudu mun yi almutawatir a cikin wannan shida muka yi al'ahad sannan muka yi ashaf guda hudu kenan sannan kuma muka zo muka yi ƙira'atun nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda yake nau'i na hudu yanzu a cikin shida ɗin za mu tashi a nau'i na biyar da kuma na shida a cikin abubuwa guda shida da suke da alaƙa da al ɗaya kenan amma a cikin abubuwa hamsin da biyar da imam sawitu ya lissafa wannan su ne za mu tashi na goma sha bakwai da kuma na goma sha takwas waɗannan su ne annau khamisu wa sadis arruwatu wal hufaf ishtahara من wa عثمان وعلي wa abu darda wa وأبو wa abu وأبو زيد ansari. ثم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن سعيد قال رحمه الله ومن التابعين يزيد بن القعقاع والأعرج ومجاهد وسعيد وإكرمة وعطاء والحسن وألقمة والأسود والزر بن حبيش وأبي وأبيدة ومسروق وإليهم ترجع السبعة ya ce annau'ul khamis nau'i na biyar wasadis da kuma nau'i na shida an ruwatu waɗanda suka ruwaito waɗanda suka yi riwaya tunda kun ana maganar isnadi a gaga ya kamata a san waɗanda suka yi riwaya ina ba ta mun gano wannan da kyau qala wallah wal hufaz da waɗanda suke mahaddata da waɗanda suke ma haddata ina son mu lura da wani abu da kyau malam ya raba mana abubuwan guda biyu ya ce arhuwatu daban alhufafu daban kuna ji da ke ko arhuwatu daban alhufafu daban takan yi mutum ya zama hafiz amma ba rawi ba ne waɗanda suke karatu a wurinsa kaɗan ne kun bai ci magana ta da ke ko waɗanda suke karatu a wurinsa kaɗan ne alhamdu yanzu muna da arhuwat waɗanda suka ruwaito alƙur'ani mai girma ɗaya sannan muna da alhufafu mahaddata ƙur'ani wanda yake a cikin mahaddata waɗannan mahaddata ƙur'ani sai malam ya ce ishtahara min sahaba waɗanda suka shahara daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara daga cikin sahabbai ku lura da kyau ya ce waɗanda suka shahara sai ya nuna mana waɗanda muka ambata yanzu kenan ba su ne duka ba ana buƙatar dai waɗanda suka shahara ne kullum da ke ko a inda a inda ake harka ta haddar karatun alkur'ani mai girma amma wannan zamanin namu ba ma wai a zamanin sahabbai da tabi'ai ba dan kana da wata tilawarka kusan duk shafi sai an ma gyara ko kuma za ka yi tahajjud kowace raka sai kai yi <clears throat> gayar murya ba a saka cikin ma'addata kullum da ke ko za ka yi tahajjud kuma kowace raka sai kai yi gyaran murya ai ba sa ka cikin mahaddata ko kuma ka zo ba da hadda a ce wai eh, rubu sai an da kai ko malam jafar rahimahullahu azza wa jalla ce duk wanda za a mai gyara a zuwa nan bai haddace ba wani gane ko duk wanda zai ba zai iya karanta izu da gaba sai an mai gyara ce wannan bai haddace ba to haka za qur'ani gyara ne kenan za an in kowane izu gyara ɗaya ne gyara su kenan to gyara su ina ya haddace qur'ani kai kuwa ina fata mun gane wannan da ke kuwa za ka ji wani ya ce wai wallahi in ya haddar nan ba ta zaba in ka tambaye su wani biya ya ce wallahi in ya biya da yawa ya biya su bakwai su bakwai ko ta da baki ta isa ai ba ta isa ko ta da baki ba saboda kamar ya ce hara kun ga a zamanin mu kenan na yau ba wai ma zamanin sahabbai da tabi'ai ba wanda yake su ne masu su sahabbai su ne masu rubuta alqur'ani din mai girma saboda haka akwai mahaddata da dama a cikin sahabbai akwai mahaddata da daman gaske a cikin tabi'ai abin da zai nuna maka akwai mahaddata da dama a yaƙi da aka yi na matar kazzab ai kusan mahaddata 500 zuwa 700 a kashi wanda yake wannan ne ya sa umar ibn khattab ya zo fa tsaya tsayin daga akan a rubuta qur'ani dan kada mahaddatan da suka haddace qur'ani su ƙari duk wani ne ne idan mu fahimci waɗanda aka ambata a nan ba su kaɗai ba ne waɗanda aka ambata a nan ba su kaɗe ba ne amma dai sun shahara kun gane ko to wani wani bai cika ganewa ba sai ɗauki cewar waɗanda suka shahara su ne su kaɗe kun bai ci wannan da kyau ko yanzu da za a tambayi mutum mutum nawa inda za a tambayi wani mutum nawa ne ya san san haddace qur'ani a garin mina in ya lissafa ba zai iya cewa iya saninsa kenan ba ɗaya ko iya waɗanda allah ya bayyanar kullum akwai wanda yake kwanya ne ya haddace amma ba abin nan bane saboda haka sai mu lura cewar akwai dubin dubatan sahabbai da sun haddace alqur'ani mai girma sai malam ya ce daga cikin sahabbai akwai Usman, Uthman shine Usman, ibn Affan Usman, ibn Affan ibn Abdul Qais ibn Abdul As ibn Umayya ibn Abdul Shams ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab amirul mu'minin dhun nurayn ana kiran shi zunnurai ma'abocin haske guda biyu domin ya auri 'ya'ya mata biyu na cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ku iya maimaita hausa? Mhm. ya auri na cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zane ce muku na cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana daga cikin aƙidun shi'a a nan bai haifi kowa ba sai fatima wai yanzu hatta ma a ce fatima tana da ya ko tana da kanwa wai ita ma an rage mata daraja ka san wajen neman darajar mutum kuma sai a zuba mashi da girma bayan allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika aha nau kenan daya wa banatika nau kenan wa nisa'il mu'minina kenan ya nuna ya'yan shi mata daban matan shi na aure daban nau kenan sauran matan mu'minai kuma daban shi sa kuka da yake qur'ani kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir sai yi wannan bayani domin annabi yana kira mabiyansa da 'ya'yansa kamar ɗaya daga cikin fassarorin faɗin Allah ta'ala da annabi eh, eh, lut yake cewa ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin ha'ula'i banati waɗannan 'ya'ya mata na wani ku je ku aure su sai wasu suka ce ‘ya'ya mata da yake nufi nashi na al'ummarsa su je su aure su wasu kuma suka ce a'a ‘ya'ya mata nashi yadda ke na akwai fasara nawa biyu wanda yake wannan fasara biyu ba za ta gazgatu a wata ayat suratul ahzab ba tunda Allah ta'ala ce ya ayyuhan nabi qul li azwajika kaga an ware matan shi wa banatika to dan kada mutum ya ce banatika shine ƴaƴa mata ko dai na annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma na al'ummarsa sai Allah ya ce wa nisa'il mu'minin wani sa'i almu'min ya nuna sa'ul mu'minin daban matan shi kuma daban ƴaƴan shi daban kuma a ciki ya ce wa banatika da ƴaƴa mata naka sai nuna ba ƴa mace ɗaya annabi sallallahu yake da ita ku ba ƴa mace ɗaya yake da ita ba Usman ibn Affan ya auri ƴaƴa mata biyu na cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama littafan shi da yawa sun tabbatar da annabi sallallahu yana da ƴaƴa yana da ruqayya yana da alqasim yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai wata ruwaya ya bana bakwai da bata wuce shekara bakwai ba zuwa takwas ta bayyana cewar fatima kaɗai ya haifa kullum da ake musu ca sai suka cewa wai ai waɗannan agola ne ka san dai kana neman mara kunyan kasa samu shi a gama wai agola ne a'udhu billahi minash shaitani to da ka bala'i ce wai fa duk waɗannan ana yin shi ne don Usman ya aure 'ya'ya mata biyu shi ma alubi na biyu Talib ya aure ɗaya shi kenan shi ya auri ɗaya mata biyu kuma ya za a yi a ce ba na manzan Allah ba ya za a yi a goge a ce waɗannan ɗaya mata biyu ba manzan Allah ne ya fi su shi gada yi kira da zunnurai an kashe shi yan ta'adda sun kashe shi kuma shi ne ta'addanci na farko da aka yi kuma har yanzu ta'addanci yake ci gaba da wakana Allah ta'ala ya tsare rayuwa al'umma musulmi baki da an kashe shi a shekara ta 35 bayan hijira daga cikin waɗanda suke ruwaya a wurin shi Usman bin Affan akwai ƴaƴan shi Abban da Amr da Sa'id daga ciki akwai Abdullahi bin Abbas yayi ruwaya a wurin Usman ibn Affan akwai Abdullahi bin Umar yayi ruwayar karatu a wurin Usman ibn Affan akwai Anas ibn Malik duk waɗannan sahabbai sun yi karatu a gaban Usman ibn Affan wannan daga cikin sahabbai kenan sahabbai da suke karatu a gaban ƴan uwansu sahabbai sannan kuma daga cikin tabi'an da suke karatu gaban Uthman ibn Affan akwai As-Sa'ib ibn Yazid abin akwai Abu Abdurrahman As-Sulami akwai Al-Ahnaf bin Qais da sauransu As-Sa'ib ibn Yazid yana cikin tabi'ai Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Uthman ibn Affan shine wanda yana cikin waɗanda suka haddace Qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko domin sahabbai ta bangare ta abin da ke da alaka da karatun mu tunda mana magana ne ka abin da ya shafi alqur'ani mai girma a cikin sahabbai tabaqat Shamsuddin Zahabi ya raba su zuwa ga tabaqat a cikin littafin sa Ma'rifatul Qura'il Kibar ala tabaqati wal a'sar akwai waɗanda suka haddace Qur'ani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tabi a cikin sahabbai akwai waɗanda yake sun haddace wani bangare na alqur'ani a gaban ma'aiki sun cike ɗaya bangaren a gaban yan uwansu sahabbai wana ji da ke ku, kenan su ma tabaqati ne akwai wanda suka ciki haddasu gaba daya a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama akwai kuma waɗanda ba su kammala hada kur'ani a gaban manzan Allah sallallahu ta'ala da ba sun ƙara sani a gaban yanuwansu uwansu sahabbai mun samu tabaka no kenan biyu to wannan idan kana bincike kan tarihin mawallafa tarihi na alqurra makaranta ƙur'ani to in kana son ka gano sunan mutum littafai ne guda biyu akwai wannan littafin ma'arifatul qura'il kibar ala tabaqati wal a'sar anan shi malamin da kake so ka gano zaka san yana wace tabaka ne ta ɗaya ce ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta nawa to sai ka je wannan tabakar ka sunan shi ɗaya kenan akwai kuma littafi na biyu ghayatun nihaya fi tabaqatul qurra ghayatun nihaya fi tabaqatul qurra wannan na shamsuddin na shamsuddin abi abul khair muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn yusuf al-jazari shi kuma ya yi shi ne akan alifin ba'un ta'un sa'un jim mana duk wanda sunan shi ya fara da alifin sai da ya kammala zayyanunsu sawawan cikin sahabbai ne ko cikin tabi'ai ne kun da ke ko kenan yanzu za ka lalabo tarihin umar ibn khattab ko kuma mu je usman ibn affan a gayatun nihaya wani harafi za ka je za ka ce a ma'rifatul qurra'il kibar in kana so ka lalibo tarihinsa wacce tabaka ka ce tabaka kula tabaka ta farko suwaye tabaka ta farko waɗanda suka haddace qur'ani a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun da ke ko yana ga cikin abin da ya sa muke kira ƴan uwan mu ɗalibai kan lizimta wurin karatu sai mutum ya je ya sayi littafi ya ce wallahi ya duba tarihin wani gaba ɗaya bai gani ba don bai san manhajin mai littafin ba inda ya san manhajin mai littafin ya san ta ina zai je duba idan littafin ya rubuta ne akan alfin ba'un ta'un sa'un sunan farko da wannan to haga wannan bin zaka je kenan zan kana neman tarihin abdullahi bin abbasin zaka je harafin ainun ne lura da ke in kana neman abubakar siddiq zaka je alhamza ne zaka je alhamza saboda haka shi a ma'rifatul ghaya wan nuhaya abin nan ghayatun nihaya sai ya haɗa tsakanin sahabbai da tabi'ai duka tunda ya harafi ya bi sai waɗannan harufan sun ƙare sannan ya ji harafi na gaba shi kuma wannan ba harafi ya tabaka ya ƙare idan a wannan tabakar mutum uku ne su zai zayyano sai ya je tabaka ta gaba waɗannan littafai guda biyu suna da matuƙar muhimmanci mutum aƙalla ya samu guda ɗaya sai mala ya ce wa ali da ali ibn abi talibin aliyu ibn abi talib ibn abdul muttalib ibn hashim ibn abdul manaf ibn qusay kun ga da aliyu ibn abi talib da usman ibn affan sun hadu a kaka shine shine qusay abdul manaf ibn qusay duk waɗannan sahabban nan da kuka gansu gaba ɗaya guda goma nan an ka basar sallar su za gaba ɗaya tsatsan su guda ne kullum da ke ko darasin sira da ake mana ya ishe mu darasi akan wadda za a ga sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kaka na kaza ko kaka na kaza ko kaka na kaza kuma duk yan aljanna wani ne da ya zo shi bai san makomarsa ba shine yake magana a kansu wa ubay da ubay ibn ka'ab ubayyu ibn ka'ab kullura da ke ko ubayyu ibn ka'ab wa zaid wa ibn mas'ud wa abu darda wa mu'az shine mu'az ibn jabal ibn mas'ud shine abdullahi ibn mas'ud wa abu zaid al-ansari da abu zaid al-ansari qala rahimahullah thumma abu huraira sai mala yace sannan abu huraira kullura wa ibn abbas da ibn abbas wa abdullahi ibn sa'ib da abdullahi ibn sa'ib kenan tabaka ta waɗancan ta shi tabaka ta waɗannan a ɓangaren ruwaya ta alƙur'ani ne kun lura da ke ko kai tsaye wannan ya nuna mana abu huraira radiyallahu ta'ala anhu bai kammala hadda Alƙur'ani mai girma ba a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama domin waɗannan da muka ambata abu huraira da ibn abbasin da abdullahi bin sa'ib su suna cikin waɗanda suka kammala haddarsu ta Alƙur'ani a gaban ƴan uwansu sahabbai ma'ana sun fara a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kammala a gaban ƴan uwansu sahabbai ina fata mun fahimci wannan da ke ko wannan kaga a riwaya ta alqur'ani kenan a riwaya ta alqur'ani kenan abu hurera sai bai zama tabaka ta farko ba a riwaya ta hadisi ba a tabaka ta farkon ma shine na farkon a tabaka ta farkon ma shine na farkon Abin da nake so mu fahimci waɗannan al'amurra da kyau mu gane waɗannan da kyau ba a ɗaukan falalar mutum guda ɗaya ka kafa hujja da ita akan sauran dukkanin sahabbai in mutum ya ɗauki wannan to zai yi tufka da warwara kawai naka ka tsaye da kowanne a mahallinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau ah, duk malamai duk malamai sun tabbatar da khadija ita ce ta farkon musulunta to ana magana bayan khadija sai wa sai abubakar ko sai alubina na bitali ina fata mun fahimci wannan da kyau abin da su ke magana Ali bin Abi Talib a lokacin yana da shekara takwas Abu Hurairah Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a lokacin yana da shekara talatin takwas. kina ya girma Ali bin Abi Talib da shekaru masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da kyau yanzu sai mutum ya ce Ali bin Abi shi shine farkon musulunta kaga ya saba makaratu kenan ko kuna ji da kyau ko ya saba makaratu gaba daya to da ya saba ma karatu gaba daya ya zama na eh ne farkon musulunta sai ya zama mai sai ya zama annabi sai ya zama abauta mushi yi da annabi sallallahu ta'ala sallama ya shiga gidan aljanna yace da bilal me kake yi ne ji tafiyarka ji tafiyarka a bayana a gidan aljanna to shi kuma sai ka ce yaya wannan ba falala ba ce ya ji tafiyarsa kuma ban da shi wa aka ji tafiyarsa in mutum in dai mutum gaskiya yake bukata to kowanne sai ya ajiye shi a mahallinsa kullu mahallin wannan sahabi daban in ka ɗauki falalar wannan ka ce za ka ɗora ta akan wannan to sai ga ta wannan ta nitsi in kuma ka ɗauko ta wannan za ka ɗora ta akan wannan sai ga bata shiga ba Allah ta'ala ya amfana da mu baki da yana daga cikin abin da ahlus sunna suka sha bamban da kowa yanzu a littafai na sunna da ake magana ka ji aliyu bin abi talibin shi kaɗai ne biyu bayan usman ibn affan a tabaka ta ƙura to ka je ka tambayi littafan shi a gaba ɗaya usman ibn affan yana wace tabaka a cikin littafansu in dai ba tabaka tsinannu ba da sun riga sun tsine musu allah ta'ala ya tsare mu kalmar ta yi nauyi amma wani ita ce da shi'a wannan ita ce zunzurutun da shi'a kuma da zaran an lalata maka usman to fa rubutun Qur'anin nan ba gashi na a bango bin rasmin Uthmani kaga an riga gama rikita maka alqur'ani din kenan Allah ta'ala ya tsare so waɗannan su ne daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara da haddar alqur'ani mai girma waɗanda suka shahara da haddar alqur'ani mai girma ɗaya kenan sai kuma shahara da haddar riwaya shahara da riwaya ba su ne suka shahara da riwaya ba ba dukansu ne suka shahara da riwaya ba abin da zan nuna maka haka zai sa ka fahimci wannan idan kana da alkur'ani mai girma bugun madina kullum da ke ko ka je can ƙarshe bayan ka bayan shafi min aljinnati wan nas za ga an rubuta riwayatu hadha almushaf riwayatu hadha almushaf riwayar mushafin hafs kenan tunda shi kake da shi in ka je ka duba wannan riwayar za ga adadin sahaban da aka ambata a ciki ba dukkanin waɗannan sahabban aka ambata kun gane magana ta da ke ko mu'az ibn jabali yana ga cikin mahaddata alqur'ani sosai da sosai ba karamin mahaddaci bane asali yana cikin wanda ya rike sham in aka ce sham a lokacin ita ce fa a yau syria palestine urdun jordan kenan isra'ila ƙasa nawa kenan ƙasa hudu ita ce ake nufi da sham in ka ji an ce sham ita ake nufi to shi mu'az ibn jabalin yana cikin wanda ya rike sham gaba ɗaya shi ke karanta da su alƙur'ani asali ma abu darda ya yi karatu a wurinsa kuna jina da ke ko hakan nan ah, abdullahi ibn amir abdullahi ibn amir ashami cikin waɗanda maka karanta da suka cikin ƙura'u saba cikin ƙura'u na asaba shine mutum na na a ah, ba ku canka ba ai bai ba na hudu barakallahu fi mutum na hudu kun gane ko mutum na hudu shi sa ta bangaren isnadi isnadin abdullahi ibn amir yake da karfi isnadin abdullahi ibn amir yake da karfi qala rahimahullah wa min at-tabi'in yazid ibn al والأعرج ومجاهد وسعيد وإكرمة وعطاء والحسن والقمة والأسود والزر بن حبيش وعبيدة ومسروق وإليهم ترجع السبعة قال رحمه الله من التابعين daga cikin tabi'ai kuma waɗanda suka shahara da karatun alkur'ani da karantarwa da riwaya da hadda da riwaya akwai yazidu bin qaqa yazidu ibnu alqaqa kaga mina tabi'in kenan yanzu kai tsaye yazid ibn alqaqa yayi karatu gaban sahabbai kenan shi yazid ibn alqaqa malami ne na nafi'ul madani kullum da ke ko malami ne na nafi'u al-madani wanda yake da guda biyu qalun da warshu ko qalun da warshu kada ka ce warshu da qalun yawa ka taba jin na kira su na ce warshu da qalun to qalun da warshu ka koyi lissafa su a jere ka koyi faɗan su a jere ba wai zubar gada ake yi ba kawai almuhim ka lissafa kaza a sai ka lissafa su a jere wal a'raj da al a'raj abdurrahman ibn hurmus abdurrahman ibn hurmus wa mujahid da mujahid ibn jabar mujahid ibn jabar wanda ya saukar alkur'ani mai girma 33 a gaban abdullahi ibn abbas kuna ji da ke ko a wata ruwaya kuma ya sauka qur'ani 30 a gaban abdullahi ibn abbas sai malamai suka ce to ya za mu haɗa ruwayoyin sai suka ce ruwaya da ta ce ya yi sauka qur'ani 30 a gaban abdullahi ibn abbas wannan sauka ce domin tabbatar da hadda domin gyaran tilawa domin gyaran baki shine ya yi sauka 30 a gaban abdullahi ibn abbas amma uku ruwaya da ta ce ya yi sauka uku to kenan sauka uku ce ta neman fassara ta neman fassara ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo sa riwayar mujahid ibn jabal a bangaren tafsiri ba karamar riwaya ba ce idan tabi'i zai tsaya a gaban sahabi ba wai daga walima daga saukar fari ya gudu ba sai da ya yi so guda talatin kwanaji da kyau ko da harshen shi aka saukar da kaza da kaza na shi amma me yasa mu yau da zaran an yi sauka ɗaya tun hutun walima da aka dawo wani bai sake komawa iyaye duk sun taimaka mishi ai ya zama mala kuma wata ba saukan ma ciccida shi aka yi ciccida shi aka yi ɗora shi aka yi inda za ka kira shi ka buɗe mai ƙur'ani ko ina ba zai iya karantawa ana fata mun gane wannan da kyau allah ta'ala ya sauki saboda lalle ilalla mutum ya kokari ya ga in ana karanta tarihin waɗannan koyo za ka ko da baka zama su baka kwatanta wa sa'id ibn jubair da sa'id ibn jubair wa da ikrima maula bin abbas wa ata da ata bin yasar da ata'u ibn yasar wal hasan da al hasan al basri al al wa alqama da alƙama ibn qais wal aswad wa zirru bin hubaish wa abidatu salmani wa masarokun bin abdurrahman masarokun ibn abdurrahman asalin sunan shi masarokun bin ajida sai umar ibn khattab ya ce menene ajda sai ce al-ajda a shaitan sai ce an ta masaruk bana abdurrahman je kai sunanka masaruk dan abdurrahman to kun ganan ana mana magana ne akan waɗanda suka shahara da ruwayar alƙur'ani da haddar alƙur'ani kuna ji da kyau mu riƙe wannan da kyau don kada mu cakuɗa kada mu cakuɗa wanda suka shahara da tafsiri da ruwayar tafsiri da kuma waɗanda suka shahara da ƙur'ani da ruwayar alƙur'ani kun ga anan ba a kawo ƙawus ibn kaisan ba ƙawus ibn kaisan yana cikin manya-manyan malaman almajiran abdullahi ibn abbas shekarar shi arba'in yana sallar asubahi da alwalar sallar isha shekara arba'in yana sallar asuba da alwalar sallar isha eh ban ji ba wasu ka ce baya bacci ne yake kenan wasu ka ce goro ne wai ba shi da mata biyu kenan eh yanzu ka goge ɗayan kenan ka ce baya bacci ne baya bacci da daddare ko ko baya bacci eh to yanzu kai shekara nawa za ka yi yanzu za ka kwana arba'in eh ka yi sallar asubai da alwala sallar isha waɗannan ba su ne salaf ɗin fa da mutum yake zaɓar abin da yi mishi na magabata ya ɗauka waɗanda bai mishi ba kuma ya aji ya ce kuma shi salafiyun ne in zai karanta ƙur'ani ba za ka je karanta ƙur'ani daidai ba ya ce shi salafiyun ne bai iya karatun ƙur'ani ba inda Allah da ya sauki ai wannan ba sai ka faɗa ba a gani a ƙasa ne kawai gani a ƙasa bin magabata shine tabarki na daidai bin magabata sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in shine na daidai shi kuma wannan ba sai ka kururuta ba wani ne zai ganka ya ce kai wannan salafi ne wannan salafi ne ai tun da ya ji an ce tawus ibn kaisan ya shekara arba'in yana sallar asubahi da alwalar sallar isha ai sai da ya kwana arba'in bai canza shi kuma sa'id abin nan sa'id bin musayyab shi kuma wajen shekaru arba'in ya yi bai taɓa sallah ba a bayan wani sai bayan lima yana na sahun farko don yi sallah sahu na biyu ai yana yayi ne a bayan sahu na farko shi shekarun shi aru aru bai taɓa sallah a bayan wani ba sai dai bayan lima yana na sahun farko kaga yana riga liman zuwa masallaci ke Allah ta'ala ya amfana da mu sai malam ya ce wa ilaihim tarji'ul sab'a zuwa ga waɗannan da muka ambata gaba ɗaya da sahabbai da tabi'ai zuwa gare su gaba ɗaya kira'o'i bakwai suke komawa zuwa gare su baki ɗaya kira'o'i bakwai suke komawa kamar ya shi ne ya ce fa inna an a haza an abi ja'far in ji shi itimamu diraya kenan itimamu diraya da ƙura'in Nukaya, in ji shi al'imamu sayuti a sharhin da ima wannan littafin sunan sharhin itimamu diraya li ƙora'in nuqaya ya ce fa'in na nafi'an a haza an abi ja'far domin nafi'ul madani ya yi karatu ne a gaban abu ja'far yazid ibn al-qaqa wa ibn kathirin an abdullahi ibn sa'ib shi kuma ibn kathirin ya yi karatu a gaban abdullahi ibn sa'ib yanzu mun samu mutum nau kenan biyu a cikin bakwai nafi'u gaban yazid ibn qaqa kuma yazid ibn qaqa shine na farko ma cikin tabi'ai kuna ji da kyau ko ɗaya kenan abdullahi ibn kasirin ya yi karatu a gaban abdullahi ibn sa'ib abdullahi ibn sa'ib kuma shine muka ambata can a cikin sahabbai wa abu amr abu amr al-basri ya yi karatu an abi ja'far ya yi karatu a gaban abu ja'far yazid ibn qaqa wa mujahid da mujahid ibn jabal ya yi karatu a gaban su su biyu kaga yayi yanzu mun samu tabi'ai biyu kenan yasir bin qaqa abu ja'far da kuma mujahid ibn jabal duk gaba ɗayan su malaman abu amr al-basri ne wa ibn amir shi kuma ibn amir an abi darda yayi karatu ne a gaban abu darda mun ambace cikin sahabbai wa asiman shi kuma asim malamin shuba da hafs kenan ko an zirru bin hubaysh yayi karatu ne a gaban zirru ibn hubaysh kun ga yana cikin waɗanda muka ambata wana ji da kyau yana cikin waɗannan wanda muka ambata cikin tabi'ai wa hamza shi kuma hamza ibn zayyad al-kufi an asim yayi karatu ne a gaban asim ibn abin najud al-kufi wal kisa'i shi kuma kisa'i an hamza yayi karatu ne a gaban hamza to kaga gaba ɗaya qurra'u sab'a ba su wuce cikin waɗannan mutanen da muka ambata ba to yanzu tambaya ta ita ce shi karatun da kake yi ta ina yake a cikin nan ƙura'an da kake karanta hmm? ka yi saran tauri na ƙur'ani ka yi kaza dole ne ka bi isinadi ke ƙoƙari ke tausik ɗin karatunka na alƙur'ani ka je ka samu wanda yake da ijaza yake da isinadi ya biya maka ya saurari karatunka kai daga jin sauraron karatunka ka san lalle ilalla akwai karatu a gabanka duk waɗannan magana ina maimaita su ne akan abin da malam ya kawo kan mayar jin ila sanad abin da yake komawa zuwa ga sanad isnadi kuma isnadi din ba ƙaramin al'amari ba ne. abin nan qiwamu mu huwa al-isnadu law lam ya la zahara al-fasadu tsayawar addinin mu dinnan shine isnadi inda ba din akwai isnadi ba to da barna ta wakana a ban ƙasa ina fatan kun bayyance wannan da ke ko amma ah, laulal isnadu laƙala man sha'a ma sha'a da ba don akwai isnadi ba to da kowa ya faɗi abin da yake so kowa da ya faɗi abin da yake so saboda ka ‘yan uwa waɗannan bayan Allah sun yi ma alƙur'ani hidima bisifa khasa sun yi wa musulunci hidima bisifa amma saboda haka san su da ƙaunarsu ya narke a zuciyarka san su da ƙaunarsu ya daskare a zuciyarka Wala ya ka a fallahu an anhum fa a habibu, fa ta farko raka mutum ya so su malamai ne da suke ma Alƙur'ani hidima kowanne malami a bangaren malami waɗansu malaman a nan, ba za ka ji sunansu ba gaba ɗaya a wani ɓangare na ilimi ko ka ji shi a hadisi nan da kana jin abu hurera a hadisi a cikin sahabbai kenan kullum da ke kuwa amma a cikin hadisi da wuya ka ji yazid ibn qaqa abu ja'far yazid ibn qaqa yazid da aka ce kawo hadisin sa guda goma cikin kwana goma ga kujerar umara to sai ka nemi ka ka fara sallar asuba da alwala sallar isha kullum da ke ko to za ga kowanne da inda Allah ta'ala ya hore mishi wannan kenan saboda haka mu a karan kanmu duk inda Allah ta'ala ya hore maka karkare na shi kuna ce na da ke ko duk ilimi da Allah ta'ala ya hore maka karkare na shi a wannan daura da muka yi mun yi darussa da dama kuna jina da ke ko wanda yake kowannensu wani fanni fannin da kake so ya yi maka sai ka nemi shawarar malami a wannan fannin kai ba kana son kai itikanin fanni kaza ya za ka yi shi kuma sai ya duba ya ga akwai littattafai da sai ka kammala su baki ɗaya kafin ka zaɓi fannin da za ka yi wana ji da kyau ko idan ka kammala waɗannan littattafan to sai ya baka shawarwari a fannin da kake so ka ci gaba amma lallai ilalla akwai littattafai da ake su general studies da dole sai ka yi su a kowanne fanni kafin ka zaɓi fannin da kake so ka yi ina ba ta mun fahimci wannan da ke kaga a ƙur'ani dai dole ka karanta qur'ani anan shi ba a magana amma ah, tuhfatul atfal dole ne ka haddace ta ko ilmin hadisi zakai ko ilmin lugha zakai ko ilmin tauhidi zakai dole ka haddace tuhfatul atfal sannan ka kara da jazariya wana na da kyau a ilimin hadisi dole ka haddace arba'un hadis hadda na yankan shakku hadda ta yankan shakku sannan dole ka haddace bai uniya hadda kuma ta ba sai in an tambaye ka ba sai kai ta neman network ba je yana tambaye shi hadda yana duba sidin ai ba sidin kamar kalita ba a fikihu dole ne ka haddace akhdari rariya mata ta sallah in kuma ka haddace sai ya kara da risala ibn ta ibn abi sai ko da ba fiqh za ka yi dole ka haddace alwaraqat a usul fiqh ko alqawaid alfiqhiyya kuna jina da ke ko tauhidi dole ka haddace al salasa da wasitiyya ko da ba tauhidi za ka yi ba ko da ba nan kake so ka zama ka abin nan ba a lugar larabci dole ka haddace a jurumiyya a jirgin to akwai littattafai da in ka iya su duka wannan kai za su amfana babu yadda za ka karanta islamic stories da wani yaran da ba larabci ba in ma kai dai kai kan ka san na abinci ka ne ba na bautar Allah ba da inda za ka bauta min Allah da ilimin ne dole ka yi shi da larabci ina fata mafi fahimci wannan da kyau to amma kaga babu yadda za ka karanta addini ka ce wai hau nan yana baka wahala babu yadda ka iya baka samu wanda ya iya shi bane in bai ci magana ta da ke ko tsoraka yan uwa mu bai ma kanmu haƙuri mu bai ma malallashi zuciyarmu mu tsaya mu natsu mu bi mataki na karatu mu tsaya mu natsu mu bi mataki na karatu akwai wanda yi gaggawar zama malam har yanzu bai zama malam ɗin ba ina fata mun gane wannan da ke kusa wadda mu ba junan mu haƙuri ka tsaya ka laƙanci biya ƙur'ani ka iya biya ƙur'ani aƙalla ka sami riwaya guda ɗaya ka yi itikaninta ko rashu ce ta shahara a wurinku ko hafsu ce ta shahara a wurinku ko hafsu duri ce ta shahara a wurinku ko hafsu duri an alfisa'i ko hafsu duri an abin amur albasari wace riwaya ce ta shahara a wurinku ka yi itikaninta ka yi gyara riwaya guda ka iya ta ka tabbatar da ka iya malamin ka ya tabbatar maka da ka iya ba kai za ka tabbatarwa da kanka ka iya ba sau nawa ana yin jarabawa ya ce kai ina ai mun yi fata-fata da ita sai ga da ya sami 40 ko 39 kullum da ke wai inda za a ba kan inda za a ba shi takardar a ce imaki sai ga ya maki tsoron ka malamin ka ya tabbatar da cewar zuwa yanzu a iya saninsa ka iya wannan riwayar amma ka je wurin wane sake saurara maka alkurani ba abu wasa ba ne ka duba ga sahabbai suna da yawa tabi'ai suna da yawa amma dubu waɗanda aka ambata mana waɗannan su ne waɗanda suka shahara duk da dukkanin al'al khulafa arba'a duk gaba ɗaya sun haddace ƙur'ani amma kaji suna abubakar siddiq kaji suna umar ibn khattab saboda ka dubi rayuwar da suka yi dubi rayuwar da suka yi umar eh, abokar siddiq bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekaru biyu ne ya koma ga Allah a wannan lokacin da yake da ya rayu za a ga duk sabu kowa mahaddaci ne ina fata mafi wannan da kyau amma ka dubi zamanin Usman ibn Affan da zamanin Ali ibn Abi da irin fitintunin da suka faru a lokacin da kuma tazarar da suka samu kafin lokacinsu. tunda ya ga abubakar su ya yi umar ya yi sannan ba sai usman sai ali ga sun samu dogon lokaci na karantarwa da ilmantarwa da faɗakarwa amma wannan ne za ka samu wanda bai da alaka da karatu alaka da karatu ta kusa ko ta nesa ya ce ai fatima radiyallahu anha ba ta hadisi a cikin littafin sunna fatima ba bayan wafatin manzo Allah bayan rasul manzo Allah sallama da wata da ta koma ga manzo Allah yanzu a waɗannan wata shida ba za ta karanta ka duba ga abubakar siddiq ya rayu baya annabi sallallahu da shekara biyu da wani abu kun lura da kyau ko amma hadisan shi na wani mun yadda mun gamsu da shi muke bauta ma Allah cewar abubakar siddiq shi ya fi kowa daraja bayan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi ya fi kowa daraja amma yanzu hadisan abubakar siddiq nawa ka iya tunawa ka iya tuno guda biyar cikin yatsun hannu ina fata mun fahimci wannan da kyau bayan ya rayu bayan fatima da shekaru da watanni amma za ka iya turuwa to da kullum mutum ya yi kusa da karatu gwargwadon yadda yi nesa da karatu gwargwadon yadda zai kusa da jahilci gwargwadon yadda yi kusa da karatu gwargwadon yadda zai nesa da jahilci ina fata mun fahimci wannan karatu shi ba abu ne na bege ba wallahi muna son karatu na hidima ce mana yawa ba begen shi ake yi ba tsayawa ake a neme shi in kuma mutum bai sani ba aka tambaye shi ya ce bai sani ba kada ya ce sun ji shi ba malamai ba ne amma sun zauna da malamai sun ji malamai suna cewa ba a wannan bai sani ba bai sani ba iya abin da ya ji wurin malamai iya wanda zai bauta ma Allah da shi ne ba wanda zai yi fatawa da shi ba ne kun gane wannan da kyau yawwa duk wanda ba duk wanda yake shi ba malami ba ne bai kama harkan malinta ba ya ji malamai suna cewa kaza to wannan ya ji ne don ya bauta ma Allah da shi ba ya ji ne don ya yi fatawa da shi ba ina fatan ladduban neman ilimi da maka karanta maka ji ya ishe mu darasi akan wannan tsoraka a matsayina na ɗalibi matsayinka na ɗalibi mu sanya wa bakinmu amawali kan waɗansu maganganu duk wanda ya tambaye ka ce ya tambayi malam wannan malam malam wani malam ya kai ma a barin baka lambashi ka tambaye shi ina yake ka je ka same shi shike Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya tayar da mu cikin ma'abota alqur'ani mai girma nan za mu tsaya a wannan daura mun yi babi guda biyu babi na farko abin da ke da alaka da nuzulul qur'an mun yi guda goma sha biyu sannan mun yi abin da ke da alaka da isnadi mun yi guda shida gaba daya mun yi guda takwas a cikin go a cikin hamsin da biyar bayan muqaddima idan mai duka ya kai mu karatu na gaba da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi wa mina ma yarju ilal ada wa huwa sitta shi ma kuma guda shida ne ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya sanya albarka ga dukkan waɗanda suka shirya wannan taro ya sanya albarka a gare su mu kuma da muka zo muka saurara Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara gaba ɗaya dukkan waɗanda suka taimaka mana muka samu dama halara baki daya sabawun ta bangaren mata mazaje da suka ba da izini ko iyaye da suka ba da izini ta bangaren iyaye maza samari maza ko ce ta bangaren maza su kuma da iyalai suka ba da izini ga masu iyalan kenan da kuma iyaye suka ba da izini gaba ɗaya dai Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira ne a gare mu duniya da lahira malamai da suka karantar da mu Allah ta'ala ya sanya musu albarka ya amfanar da mu da abin da muka ji mu kuma da muka saurara Allah ta'ala ya sanya karatu da zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya amfanar da mu da shi baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk